لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ولا ورسوله فقد فاز فوزا manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina daga garin makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda shi ne daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2019 a jiya mun tsaya daidai faɗin allah maɗaukakin sarki ذلك أدنى أن يكتب الشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين wanda za mu tashi daidai faɗin Allah madaukakin sarki yau mai ya tuwaru babu rusula ta yakunu ma za ku tittu Allah sarki yake cewa bismillah yau mai yajma'ullahu rusula a ranar da Allah zai haɗa manzanni zai tattara manzanni fayan kuma za ku jibto, sai a tambaye su wata irin amsa aka ba ku ƙalula ilma sai su ce ba mu da masaniya ba mu sani ba innaka anta alamun wuyu kai ne masanin gaibu a nan wajen malamai suka yi bayani ce na farko ya yajma'u Allahu rusula a ranar da Allah zai tara manzanni shin manzanni ma'aika kadai za a tara ko kuma za a tara ma'aika ne da mutane ga baki daya wasu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma sun yi bayani akan cewon ba manzanni kai za a tara ba za a tara mutane ga baki daya yau mai yadda liyaumil jam'i zalika yawmut taghabun shine yawmu at-taghabun yawma yajma'ukum liyaumil ranan da za a tara ku gabaki daya me saka amma anan Allah madaukakin sarki sai ya takaita yace yajma'u yajma'u Allahu rusula zai hada manzanni zai tattara manzanni saboda ƙa'ida ita ce kowanne manzo zai zo shi da shi da al'ummarsa idan aka ce za a tara manzanni idan aka tashi kowanne annabi zai zo shi da sa kaga an tara mutane ga baki ɗaya kenan don haka yau mai yajma'u Allahu rusula fa yaqulu sai a ce musu ma za jitu me aka ba ku amsa ma'ana sai Allah ya tambayi manzannin a lokacin da na aiko mutanen nan su zo su wajen ku ku je ku yi musu da'awa ku je ku yi musu wa'azi ku ku faɗakar da su ku je ku ilmantar da su ku karantar da su wacce irin amsa suka ba ku a nan wajen shin manzanni kaɗai za a tambaya ko kuma za a tambayi mutane gaba ɗaya da haka ne sai malamai suka ce za a fara tambayar mutane ga baki daya idan aka tambayi mutanen duniya duka kowanne mutum aka tambaye sa za su rude su rikice su kasa bayar da amsa ko kuma su bayar da amsa wacce amsa da ba daidai ba sai a tambayi manzo a ce to amsar me suka baka a lokacin da ka zo ka kai da awa lokacin da ka zo ka kai kira fayakulu ma za ujibtu sai a tambayi shi manzan wacce irin amsa aka baka a lokacin da mutanenka ko kuma lokacin da ka zo ka wajen mutanenka ma'ana duk bangarorin biyu gaba ɗaya za a yi musu ne za a tambaye su kamar yadda Allah lokacin sarki yake cewa فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين za mu tambayi waɗanda aka aiko musu ma'ana gama garin mutane kowa daga cikin mutane za a tambaye sa kamar yadda za a tambayi su ma manzannin da aka aiko su shin sun isar da sako da suka isar da shin an amsa ko kuma ba amsa ba Hakanan Allah madaukakin sarki yake cewa fa wa rabbika la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun gabaki ɗaya kowanne za a tambaye shi za a tambayi manzanni kamar yadda za a tambayi mutane gaba ɗaya kowa sai an tambaye sa za a tambaye ka kai a matsayin ka na mutum da aka aiko maka annabi a tambaye ka shin sako kaza ya yi iso gare shin annabi kaza ya zo ya faɗakar da kai ya yi maka wa'azi shin kaza shin kaza shin kaza za a yi maka wannan tambayar sannan sai a tambayi shi manzan cewan ka isar da saƙo Eh na isar da saƙo to da ka isar da saƙon wacce irin amsa mutanen suka baka ma za ku ji wacce irin amsa aka baka sun yadda da kai sun amince da kai sun karbi saƙon da ka kawo ko kuma ba su karba ba yawma yad'u Allahu rusula fa yaqulu madha ujibtum sai ace wannan irin amsa aka bayar qalu la ilma lana sai su ce ba mu da masaniya anan wajen malamai suka yi tattauna, kan me ya saka za su rikice su ce la ilma lana ba mu da ilimi me saka za su bayar da wannan amsar me zaka za su bayar amsar daga ciki mujahid yake cewa rikicewa za su yi su rude sarar abin da za su mana don haka sai su ce la'in malana ba mu da ilimi kamar yadda al'imamu suddi shi da kashi ma ya faɗa kamar yadda abdullahi Eh, ibn abbas shi ma ya faɗa haka cewa za su rikice su rute su rasa me za su ce ka duba annabi da kansa a wannan ranar zai rikice ya ga ya ga garin mutane kuma za su kasance annabi da kansa zai rikice ya rasa amsar da zai bayar ta yanda zai bayar da amsa da ce wallahi malana ba mu da ilimi ba mu sani ba wasu daga cikin malamai kamar ibnu turai yake cewa Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ma za jiktu me ya saka me aka ba ku amsa to tunda details ake bukata ana bayani ko ana tambaya ne bayani dalla-dalla akan kowa ana so a yi bayani a kansa shi kuma kowanne annabi idan ya zo shi yakan yin da'awa sai ya mutu ya bar mutanen sai bar al'ummarsa yanzu zamar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan za a tambaye sa akan ka bai sani ba saboda me saboda bai yi rayuwa da kai ba bai yi rayuwa da kai ba dan haka sai ya ce la ilma lana abdullahi ibn abbas ya ce abin da yake nufi kenan ya ce dalili kuwa a gaba allah maɗaukacin sarki sai ya ce innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu ma'ana bayan mun riga mun tafi la nadri ma ahdathu ba'da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya inganta a cikin hadisi cewar wani a cewar wasu da cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama za su taho don shan ruwan alkautara ruwan da daga shi idan ka sha kade da kishirwa za a taho da su sai a ware wasu daga cikin mutane sai a kora su a ce ba za ku sha ruwan ba sai annabi hango ya ga an ware wasu an kora su an ce ba za su shaguwa ba sai a ce sai annabi ya ce ummati ummati ummati ai wadancan al'umma ta ne don me za a ware su a ce ba za su shaguwa ba a bar su zo su shaguwa sai a ce wa annabi innaka la tadri ma ahdathu ba'dak baka san me suka ba me suka ce bayan ka ba me suka kirkiro a bayan ka ba ai sun kirkiri bid'a kaza sun yi kaza sallar ma ba irin yanda ka koyar suke yi ba azumin ba ma ba irin yanda ka ce ibadar ma ba irin yanda sai annabi ya ce in dai haka ne ai can da su fasuhqan a ai can da su ai can da su ai can da su dan haka kaga innaka anta allamu ghuyub annabi zai iya bayar da amsa ne ga mutanen da yayi rayuwa da su yayi zamantakewa da su a lokacin da yayi zamantakewa da su amma Allah shi zai fi sani kamar yadda za mu karanta a gaba akan annabi isa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma ne kunta anta alaihim wa wa anta ala shahid yake cewa wa kuntu alaihim shahidan ina zan iya bayar da shaida a kansu a lokacin da ina nan falamma ne, amma lokacin da ka ɗauke ne lokacin da na zama bana tare da su kunta ba a alayhi kai ne mai lura da su Don haka ban sani ba a wannan lokacin ban san hali da yanayi da suka shiga ba ban san me suka kirkira ba a wannan lokacin Don haka innaka anta allamul ruyu kai ne masanin gaibi bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيراً وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا Allah madaukakin sarki yake cewa in qala Allah ya Isa ka tuna a lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa ya Isa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin falalarsa shi Allah baya ambatansa da sunansa kai tsaye amma sauran annabawan ana yakan ambatansu da sunansu kai tsaye ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya kaga kai tsaye ya kirawo sa da me ya zakariya haka Allah madaukakin sarki ya kirawo ya yahya khudh alkitaba bi quwwa kaga ya kirawo sa da me har khalilinsa Allah madaukakin sarki yace ya ibrahimu a'rif an hada wa id qala ya musa duka Allah madaukakin sarki yana kiransu da sunayensu gabaki ɗaya kai tsaye amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya zo sai dai ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabin ya ayyuhan rasulu ya kai wannan manzo ya ayyu amma ba za ka taba jin ya ce ya muhammadu ba ya kirawo su haka kamar yadda ya kirawo waɗannan wannan na nuna daraja ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da falala ta shi a nan wajen allah maɗaukakin sarki ya ce idkarar mahu ya isa ka tuna a lokacin da allah ya isa ya isa bane maryam ya kai isa ɗan gidan maryam ƙunkur ni'mati alaika ka tuna ni'imata a kanka ma'ana ni'imar da na maka Allah maɗaukakin sarki na yin ni'ima ga kowa sai dai ni'imar wani ta wani lafiya da Allah ya baka ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce abinci da Allah ya sa kana ci ni'ima ne ko ba haka bane za ka gane ni'ima ne a ranar da ga abincin nan a gabanka amma an ce in ka yadda ka ci za ka mutu ga abincin a gabanka amma aka ce maka tabbas in ka ci za ka mutu wannan ita ma ba ce ai wani yana neman ya gansa ma ba iya ganin ba dan haka ni'imomin Allah madaukakin sarki na da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za ka lissafa ni'imomin Allah a karan kanka ba za ka iya iyakance su ba ni'imar ido ni'imar kunne ni'imar kai ni'imar tafiya ni'imar kaza ni'imar kaza ni'imar kaza me kai wa Allah madaukakin sarki Allah ya baka waɗannan ni'imomin nawa ka siye su a wajen Allah nawa ka siya nawa kuka yi alkawari zaka ba wa Allah kuma Allah ya ne ya ga albaka waɗannan ba wayanka bane ba dabararka bace ba hikimarka bace ba danginka bane ba kudinka bane ba iliminka bane in Allah ya ga dama sai ya zare ɗaya daga ciki in ya zare ɗaya daga ciki ni'imomin da ya maka duk inda za ka buga karaya ka nemi wannan ni'imar Allah maɗaukakin sarki ya zama bai baka ba wani dattijo ne aka kai shi asibiti da aka kai shi asibiti sai aka saka shi a cikin kwalbar oxygen ta ɗan wasu mintuna bayan an fitar da shi da aka fata shi fitar masa bil na kudin da zai biya sai ya kama ƙudan kudi sai aka ga hawaye yana zuba a idansa sai likitocin suke cewa idan ya fi ƙarfinka bai kai ka kai kuka ba ka faɗa a nawa za ka iya biya ko kuma ta yaya za ka iya biya ko da kaɗan kaɗan ma ka biya sai ya ce a'a shi ba wai yana ba wai yana kuka ba ne a dalilin ba zai iya biya ba yana da halin da zai iya biya sama da haka ma amma abin da ya tuna shi ne tun yana yaro Allah maɗaukakin sarki yake ba sa wannan iska. a kyauta bai taɓa ba shi sisi ba yanzu ga shi nan na ɗan wasu mintuna aka saka masa an sako masa makudan kuɗi kalin safa da a ce siya za ka yi ya za ka yi iska da Allah yake sakar maka kake shaƙa da a ce siya za ka yi kamar yadda ake saka eh, ake biyan kudin wuta a ce za ka je ka biya kudin wuta sannan ka zo ka saka ka a cikin kunnanka ko a cikin abin nan sannan ka sami iska daya daya kenan wannan ma menene ni'ima ce da haka ni'imomin Allah suna da yawa me ya dace ka yi idan Allah ya ba baka waɗannan ni'imomin ka yi masa abin da yake so ya yi ma kaza ya yi ma kaza ya yi ma kaza abu ɗaya yake so shi ne ka yi duk abin da ya ce yana so iya daidai abin da za ka iya a nan wajen allah maɗaukakin sarki sai yake tunawa yake gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka tuna lokacin da nake cewa annabi isa ɗan maryam me saka allah ya ce isa bin maryama isa ɗan maryama malamai suka ce abin da ya saka yace isa ɗan maryama domin ya nuna maka alaƙa da ke tsakanin allah da annabi isa ba alaƙa bace ta uba da kamar yadda suke faɗa sai su ce annabi isa ɗan allah ne wannan kafirci ne shirka ne wace ce uwar uwarsa ita ce maryam shi kuma allah ya kaddara bai yi mai ba bai yi mai ba ba shi da uba haka allah ya kaddara kamar yadda allah ya kaddara ya halitta annabi adam wane ne baban annabi adam wace ce uwar annabi adam shi kuma ba shi da uwa ba shi da uba yau idan aka zo aka ce maka baka da uba mai ake nufi ana nufin kai shege ne amma shi sai zama ba shi da uwa ba shi da uba sai kuma aka haifi sai aka halitta masa matarsa ita kuma matar tana da uba amma ba ta da mai ba ta da uwa kuma shi uwarta a uban nata sai ya zama shi ne mijinta yanzu idan aka ce ga wani mutum can ya wuri 'yansa mai za a ce za a ce da iska ne ko ba haka wani amma hikima ta allah maɗaukakin sarki sai ya kaddara sai annabi adam aka halicce sa ba kuwa ba uba sai aka haifi a hawaku ga uba amma ba uwa sai Allah kuma ya haifi annabi Isa ga uwa ba uba dan Allah idan kana neman abin mamaki cikin ukun nan wanne ne ya fi zama abin mamaki ba uwa ba uba shi ya fi zama abin mamaki idan bauta ne shi ya fi dacewa a ce za a bautawa sannan wanda yake biye masa na abin mamaki shine a ce namiji ne ya haihu ba mace shi ne abu na biyu wajen mamaki don mace nomari tana haihuwa ba abu mamaki ba ne don an ci ta tantar aihu haihu don haka allah maɗaukakin sarki a nan wajen yana ambata mana ni'imar da allah maɗaukacin sarki ya yi wa sai ya ce isa bin maryama isa ɗan maryam domin a tabbatar maka alaƙa da ke tsakanin annabi isa da maryam shine ita ce mamarsa ba shi da uba uzkur ni'mati alaika ka tuna ni'ma ta a gare ka wa ala walidatika da kuma ni'ma da nayi wa mamarka mahaifiyarka wacce ta haife ka in ayyatuka bi ruhil Kudusi, a lokacin da na da na karfafe ka da ruhul Kudusi, wane ne ruhul shi shine mala'ika jibril ana ce masa ruhul qudus ana ce masa ruhul amin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almundirin dan haka ruhul kudus rai ne tsarki id ayyatuka bi ruhul kudus a lokacin da na karfafe ka da ruhul kudus. tukallimun nasa bil mahdi wa kahala kana yi wa mutane magana a lokacin da kake zanin goyo hakanan nan wa kahalan a lokacin da ka girma malamai suka ce babu bambanci tsakanin maganarsa a lokacin da ya girma da lokacin da yana zanin goyo a lokacin da yaro ya zo ya yi maka magana ai za ka ji akwai shirme da shiririta a ciki to shi annabi isa lokacin da yake karami ma in yana yi maka magana kai ka za ka ce babba ne tukallimun nasa fil mahdi wa kahala ta ina wannan abin ya fara a lokacin da Allah madaukakin sarki Allah ya yi mana bayanin a cikin suratu maryam bayan Allah ya koro bayani lokacin da ta zo ta haihu ta ce yanzu ita ba ta san mai za ta je ta gaya wa abin da ɗinta ba sai allah maɗaukakin zarki ya ce ki je ki idan suka tambaye ki kawai kina yara ko da ta nuna yara tana nuna yara sai ya fara magana sai ya ce inni abdullahi ni bawan allah ne a taniyar kitaba za a bani littafi wa ja'alani nabiyya sannan za a aiko ni a matsayina na annabi wa mubarakan Allah ya sanya ni na zama mutum ne mai albarka wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati kuma Allah ya sanya ni mai yi wa uwata biyayya ne walam yaj'alni jabbaran shaqiyya Shi ne abubuwan da ya faɗa wannan hikima ce ta wa hikima ce ta Allah ai ba annabi isa kadai in kun ce annabi isa ya yi magana a zanin goyo a ranar da aka haife sa don haka ya cancanci abauta masa sai mu ce ai ba annabi isa kadai ne mutumin da ya yi magana a zanin goyo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin banu isra'ila kadai an samu mutane da suka kai guda uku wanda suka yi magana cikin zanin goyo daga ciki akwai annabi isa daga ciki akwai sahibu jurayj sahibu jurayj jurayj wani mutumin kirki ne bawan allah kullum yana ya dan gina yar bukkarsa yana cike yana bawar allah ka san ido yana kan idan aka ce kai mai bautar Allah ne kai alaramma ne kai ne limami kai ne kaza wata rana za ka yi abin da halal ne ma ya halatta amma mutane sai kaga sun zo sun yi maka ta mutane sun zo sun yi maka sun yi maka ta wasu suna gefe jira suke yi is ɗan ya aiko su su sun kisa su tsaya su yi aikin da ya dace amma jira suke yi kawai su ga menene matsalar ka mai aibinka ta ina ka gaza su yi magana a kai ɗan ne yake amfani da irin waɗannan don haka shi jurait mutumin kirki ne bawan allah mutanen gari gabaki ɗaya suka saka masa ido aka yi aka yi duk ta hanyar da za a yi a ga an lalata shi an bata masa suna an bitatan an bitatan an bitatan wata mata sai ce kwantar da hankalinku ni zan bata masa rayuwa zan bata masa tarihi zan bata biography nasa don haka da ta tashi sai ta je ta ta yi zina da wani mutum wani mai gadi da ta je ta ta zina da wani mai gadi ta zo ta haihu tana haihuwa sai aka ce mata a ina kika samu ɗa sai ta ce ai jurai ne ya mun ciki ma'ana wannan mutumin mutane kuma da zaran an ji labari kasan ba a tsayawa ai bincike especially irin wannan daga ranar da aka ce liman ya ci kuɗi ba za a tsaya a tambaya nawa ne kuɗin da ya ci ba kudin menene ya ce nan take sai ka zime wani ya tashi bayan da labari sai a ce ba ku ga an zo an tafi da shi ba afcc ne suka tafi da shi duk kudin fisa ai duk motocin da kuka gaina hawa ma gaba ɗaya da kudin fisa birin latin yake abin nan yake yake wannan wani ya taba zuwa ya sami ni ya ce mun wai mun wai ya je shi zai wuce ta wajen wasu suna zaune suna hira a ƴar kasuwa ya ce kawai sai ya ji wai ana cewa ai wannan kuɗi ne da shi ya ce ai idan aka zo masalla wani da buɗan bakinsa sai ya ce wai ai ran juma'a duk wanda ya zo masallacin juma'a sai ya bashi dubu ɗaya duk wanda ya zo juma'a sai ya bashi dubu ɗaya Allah madaukakin sarki ya samu dace don haka mutane ba za su tsaya su yi bincike ba da zarar an ce liman ya yi kaza ko anaran ma ya yi kaza ko abu kaza ya yi kaza nan take mutane za su rinka ƙarin gishiri wancan ya ƙara wancan ya ƙara wancan ya ƙara wancan ya ƙara nan take sai me ya dace a yi ana jin cewan juraiju daman ana neman kafa ana jin cewan juraid shi ya yi wannan abin ba a yi bincike ba nan take sai aka zo aka hau kan bukkarsa da jifa munafiki munafikin allah kaza kaza aka yi fata-fata da bukkarsa aka watsa bukarsa yana cewa ku tsaya ku tsaya ku tsaya menai me ke faruwa babu bincike bincike yana da me yana da mahimmanci in ja'akum bain binaba'in bayyana. ana bayar da labari wata mata tana shiga irin gidaje a domin siyar da kayayyaki haka ta shiga gidan ta siyar da kaya ta shiga gidancan tana tallace ta zo ta ta shiga wani gida tana shiga gidan sai ya zama ba su siyi kayan ba su kuma makotan gidan da wannan gidan da wannan gidan makota sun shaku ta yanda wancan takan iya zuwa ta shiga gidan wancan ta ɗauki kayanta ba tare da ta gaya mata ba ba tare da ta sani ba ita ma waccan in ta zo ta shiga gidanta za ta ɗauki kaya ba tare da ta gaya mata ba ta fita in ta gama bukatanta sannan ta dawo mata da shi wannan mai kasuwancin ta zo ta shiga ta fita bayan ta fita sai aka nemi wani abu aka rasa me ke faruwa nan take sai aka ce wannan matar ita ce ita ce aikawa ta sace aikawa ita ta sace aka kama ta ina aka yi da ita sai wajen sarki shikenan menene yake bayar da shaidan cewa baki kika sata ba tana kuka ƙarshe sai aka kama ta aka yanke mata hannunta sai da aka yanke mata hannunta suka dawo gida makwabciyarta sai ta dawo mata da kayanta ta ce mata gashi na ga kayanki sai ta ce ai ba ma a nan magana take ba yanzu mun je mun yi mai mun yi kwaba yanzu ya za a yi a gyara kwabar mai muka yi mun kama wata mun ce ita ta sace mun je mu mun kai ta yanzu har an riga an yanke mata hannu suka ɗunguma suka yi wajen sarki suka je su aka yi bayani a yi bayani sai ya ce kun zalince ne kun zalince ne kun zalunce ni yanzu kun sa na zalunci wannan matar na yanke mata hannu yanzu yaya za a yi ta wacce hanya ya razana ya girgiza ta wacce hanya zan dawo mata da hannunta nan take sai take cewa sai yake ce mata ki tambaye ni duk abin da kike so na cikin dukiyata zan baki duk abin da kike bukata zan baki hawaye yana zuba a idanta yana ce mata duk abin da kike bukata cikin dukiya ta ki tambaye ni zan baki ko me kike so zan baki amma ni abu ɗaya nake bukata a wajen ki ki yafe mu na zalunce ki nan ta take ta ce a afautu anka na yafe maka wannan kukan da ka ga ina yi ba wai ina kuka ba ne don an yanke min hannuna yanke min hannuna Allah ya kaddara yau shi ne ƙarshen amfanuwa da hannuna da zan yi don haka ba ni da damuwa da an yanke min hannuna damuwa ta shine an zarge ni da abin da ban yi ba kuma ban san da shi ba ban taba sanin kalmar sata ba amma an yi ne an zarge ni da sata yanzu tsoron da nake ji shine ‘ya'yana da jikokina za a dinga yi gori na cewan kakarsu ko kuma uwarsu ta taɓa yin sata amma yanzu Allah ya wanke ni na gode wa Allah ta ce don haka ba damuwa na bane ka je ka ba na bukatan komai a wajenta me ya dawo wannan abin shi ne rashin bincike rashin bincike don haka suka hau kan abin nan ɗinsa da duka suka faffasa masa 'yar bukkar sai daga baya aka samu wasu suka yi masa bayani ai fa kaji abin da ya faru kaji kaji kaji kaji abin da ya faru shi saka idan aka zo aka ce maka abu kaza ya faru ba za ka yi saurin ɗaukan mataki ba ka tsaya a nitsa a cikin kwanciyar hankali ka yi bincike da kyau idan ka samu hujjoji wannan aya ta shida a aya ta shida cikin suratul hujurati ita ta fara in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ku yi bincike ba su yi bincike ba shikenan suka rusa masa bukkar shi karshe wani ya zo ya ba shi labari cewa ga abin da ya faru sai ya ce to ku je ku zo min da yara ku je ku zo min da yara da aka ce ta haifa aka je aka kawo yara da aka kawo yaran sai ya tashi yayi addu'a yayi sallah raka'a biyu ya roki Allah Allah ya ba sa mafita akan wannan zargin da aka yi masa Allah ya ba sa mafita akan wannan zargin da aka yi masa duk imaninka da tsoron allanka sai ka sai Allah ya jarrabe ka wata rana an zarge ka da wani abu wannan al'ada ce an zargi matar annabi sallallahu alaihi wasallam first lady ce, wacce aka tambaye annabi man a haɓun nasu ilaika wa ka fi so cikin mutane ya ce Aisha ita ma an zarge ta sai da aka zarge ta Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ta tas har zuwa ranar kiyama don haka ya ce a je a zo min da yara aka je aka zo da yara ya tashi ya yi raka a biyu ya daga hannu ya yi roƙi allah nan take sai ga yaro ya buɗi baki yana cewa ni ubana wane ne mai gadin garka kaza wane ne ubana mai gadi a waje kaza wannan ba ubana ba ne ya yi magana a zanin goyo ko bai yi magana ba ya yi magana yana jariri ko bai yi magana ba ya yi magana a lokacin da aka haife sa ko bai yi magana ba ya yi magana a ranar da aka haife sa ya yi magana don haka ba annabi isa kadai ya yi magana a cikin zanin goyo ba akwai da yawa waɗanda suka yi magana a cikin zanin goyo wannan misali na bamu don haka yin maganar annabi isa a zanin goyon baya nuna dalili na abautawa abautawa shi annabi isa ɗin wa id allamtukal kitaba daga cikin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa shine ya sanar da shi rubutu ya iya rubutu in ya tantara maka rubutu baya karkacewa wajen rubutu ya iya tsara rubutu in ya tsara maka rubutu annabi isa wal hikmata sannan na sanar da kai azanci hikima wa man yu'ta al hikma faqad utiya khairan kathira duk wanda Allah ya bashi azanci shi ya saka yanzu da a ce an baka dukiya da a baka azanci gwanda a baka azanci sama da a baka mai a baka dukiya saboda idan aka baka dukiya baka da azanci za ka lalata ta ne cikin sauƙi, amma idan Allah ya sa kana da azanci za sanyan san za ka yi ka nemi dukiyar kuma ka sarrafa ta ta yanda ya dace don haka Allah maɗaukakin sarki ya saka annabi isa ya san azanci mai hikima ne wattaurata sannan na karantar da kai attaurata wanda attaura ba littafinka ba ne littafin annabi musa ne amma duk da haka ka san wannan littafin wal injila sannan na sanar da kai injila wannan duka ni'imomi ne da Allah madaukakin sarki ma'ana Allah ya ba su ilimi a ce ka haddace littafi kaza ka san littafi kaza jahilci ne ko ilimi ne ilimi ne kenan Allah ya ba su ilimi wa in takhluqu min at-tin ka tuna lokacin da kake halitta daga tabo sai ka dauki tabo in ka dauki tabo sai ka suranta shi kai mutum mutumi ko kuma kai hoton duk abin da kake so ka yi hotonsa tsuntsu ne ko kuma mutum ne ko kuma wani abu da ya kama da haka ka hay'ati tsayi ka yi irin kalar drawing za ka yi da tabo za ka ɗauki tabo sai ka yi drawing ɗin tsuntsu da shi fatan bi izini wannan abin da kake yi inda izini na kake yi fatan fiha sai ka yi busa a jiki idan kai wannan hoton sai ka yi busa a jiki fatakunu tayran bi ibni sai ya tashi yayi fuka-fiki yayi motsi ya tashi yayi ya hau sama amma da izinin Allah annabi Isa ne zai yi wannan amma da izinin wa da izinin Allah wa tubriqul akmaha kana warkar da makafi ba wai ordinary makafi ba ai ko likitoci suna iya warkar da makagon da bayan ya zo duniya ya makance haka ne ko ba haka bane da izinin Allah amma shi annabi Isa yana warkar da makagon da har a yau likitoci sun ce baya warkewa shine makagon da aka haife sa cikin makanta to shi in ka kawo shi wajen annabi Isa zai iya warkar da shi da izinin Allah wal abrasa da kuma mai zabiya shine wanda zaka ga jikinsa yayi fari fari haka shi ma idan aka kawo sa wajen annabi isa da izinin allah zai warkar da shi wa tukhrijul mauta bi izni sannan kana fitar da wal matattu da izini na me ake nufi da cewa kana fitar da matattu fitar da matacce kamar aikuwa ma zai iya fitar da matacce daga kabari ko ba haka ba ne akwai wanda masu satar mutane ma suna fitar da mutum daga kabari don haka ba wai ana nufin fitar da mutum daga kabari in kadai ba a aka fitar da su kuma ka hura musu rai ka fitar da su kuma ka yi me kuma ka hura musu rai wa idh kafaftu bani isra'ila anka ka tuna lokacin da na kame banu isra'ila kada su kai gare ka ba su iya kaiwa zuwa gare ka ba na hana su na baka duk kariyar da ya dace na baka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bai wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kariya ya ayyuhar rasulu بلغ ma أنزل إليك من ربك wa in تفعل فما بلغت رسالته risalata sai yace wallahu الناس minan nas Allah zai tsare ka daga mutane to dan haka wa in kafaftu bani isra'ila na kame hannun banu isra'ila anka daga gare ka iz jittahum bil bayyinati a lokacin da ka musu da gaskiya a lokacin da kazo musu da waɗannan bayanan wanda suke mu'jizozi ne hankalin ɗan adam ba zai taɓa kawo shi ba ka yi magana kana cikin zanin goyo ai aya ce wanda ya dace duk abin da na faɗa ku yadda da shi idan na gama matacce zan iya tayar da shi ya yi tafiya wannan aya ce ta duk mai hankali ya dace in ka kawo min makaho zan iya warkar da shi duk aya ce alama ce da ya dace duk saƙon da na baka duk abin da na gaya maka ka yadda ka karɓa hannu biyu amma sai suka gime sai suka ƙi faƙalar ladina kafaru minhum sai kafirai daga cikinsu sai suka ce in haza illa sihirun mubin ai wannan kawai matsafi ne tsafin magashi ƙarara ake yi ai wannan kawai tsafe mutane ke yi rufa idan ke yi ya za a yi a ce mutum yana zanin goyo ya yi magana ya za a yi a ce mutum yana tayar da matacce ya za a yi a ce mutum yana warkar da makawo makawon da ya zo duniya a makance ya za a yi a ce yana warkar da mai zabiya ya za a yi a ce zai yi mutum mutumi na duk abin da yake so kuma ya tayar da shi idan muka koma ayata 49 cikin suratu ali imran ita ma ta yi mana bayani akan irin waɗannan abubuwa da annabi isa allah ya bashi yake yi wa rasulan ila bani isra'ila manzo ne zuwa ga banu isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da ayoyi mu'jizozi ga garaba daudin abubuwa daga wajen wa daga wajen ubangiji na anni akhluqu min at-tini ina yin mutum mutumi nakan daukan tabo sai nayi sai nayi mutum mutumi na me na tsuntsu fa anfuhu fihi sai nayi sai na gura sai nayi busa a jikinsa fa yaqulu tayran aw takra ta'iran bi iznillah sai ya zama tsuntsu da izinin Allah shi da kansa annabi san abin da ya gaya musu kenan wa ubriqul adma wal abrasa sannan ina warkar da makafi da kuma masu zabiya wa uhil mauta bi iznillah sannan ina rayar da matacce a can wajen yace wa in tukhrijul mauta bi izni amma anan sai ya fito fili ya ce wa uhil mauta ina rayar da matacce bi iznillahi da iznin Allah wa ulabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum sannan ina ba ku labarin duk abin da kuke ci da abin da kuka ajiye su a gidan a gidajenku idan ka zo ka madarasin annabi Isa kana zuwa zai ce maka yau dumame ka ci da safe kana zuwa zai ce wane yau garin kwaki ka ci kana zuwa zai ce wane yau kaza ka ci zai iya gaya maka ya san duk waɗannan abubuwan wa ma taddakhiluna da duk abin da kuka ɓoye a a a a a a wannan din gidajenku a store gidajenku ka goye shinkafa buhu kaza gero buhu kaza hatsi buhu kaza a gero buhu kaza suka yi buhu kaza ka goye kaza abu kaza kaza duk zai iya lissafa maka ya gaya maka inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wannan ayoyi ne Allah madaukakin sarki ya aiko zuwa gare ku in dai har mu'jiza ce wanda ya isa ku yi imani in dai har ku masu imani ne wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati nazo dan na gaskanta abin da yazo kafin ni shine littafin annabi Musa wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum har zuwa ƙarshe a takaice idan muka duba waɗannan ayoyin da waɗancan ayoyin da suke suratu al-imran sai muga duk sako ɗaya suke karantarwa illa iyaka waɗancan annabi isan shi yake bayar da labari yake faɗa wannan kuma allah shi yake ba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama labari don haka faƙarar ladina kafaru minhum sai kafirai suka ce daga cikinsu in haza illa sihr mubin wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al'azab al'alim wanda ayar Allah ta tabbata akan su duk hujja da dalili da zaka kawo musu to ba za su imani ba haka suka rinka saka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka saka wata ya tsage gida biyu rabi yazo zo wajen isa ka saka watan bishiyar ta babbago daga inda take ta zo ta au tuskita sama'a kama za'amta alaina au ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila in ka isa ka zo man Allah mu ganshi in ka isa ka sa sama ta rikito mu ganta a ƙasa irin abubuwan da suka rinka ne abubuwa na hauka don allah ya zinka sai sama da rikito fitar rikito kai kana ina in ta rikito kai kana ina ka daina zuwa nan wajen karkai distobin in ta sako kai kana ina in ka isa yi mana kaza in ka isa ka yi mana kaza to duka waɗannan ayoyin da aka kawo musu ayoyi ne mu'jizozi ne abubuwa ne ga don wanda sun isa duk wani mai imani duk wani mai hankali ya yi imani da annabin Allah amma sai suka yi imani da shi wannan ke nuna cewa idan ka duba za ka ga annabi sallallahu a dukkan annabawa Allah yakan ba su abubuwa guda biyu mu'jiza daban littafinsu daban annabi musa littafinsa menene a ne amma mu'jizarsa mecece arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wal dafa'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru mutum sai ya ɗaga ruwa ga ruwa nan a randarsa amma da zarin ya ɗebo zai sha sai ya kai bakinsa kamar zai sha sai ya koma jini ko ina mutum zai kwanta wajen makwancinsa wajen tafiyarsa gaba ɗaya fari sun riga sun abin nan duk inda mutum ya taka kwaɗi suna ta yawo kana ɗaga ƙafa za ka taka kan kwaɗo za ka taka aka aiko musu da ruwan tufana aka yi musu kaza aka yi musu kaza duka sai su ce ka ud'u lana rabbaka bima ahida indak ka roƙa mana ubangijinka kan wannan abin da ya jarrabe mu da shi idan ka roƙa mana aka janye la in kashafta anna rijza lanu'minanna laka wa nursilanna ma'aka bani isra'il za mu yi imani da kai amma falamma kashafna anhum rijz lokacin da aka yaye musu bala'in tashin hankalin rigimar sai su koma sabon Allah shi ya saka kamar yadda muke ambatawa sabon Allah shi ne babban abin da tasirin da ke sakawa al'umma jama'a ta shiga cikin wani halin kaka na kan yi duka waɗannan da nake ambatawa sun shiga halin jarrabawa ne saboda sun kauce wa Allah ba su yi abin da Allah ya ce ba kuma a wannan yanayin da wanda ya saba din da wanda bai saba ba duk abin zai zo shi a abin nan kamar yadda muka ambata jiya yanzu ana matsalar kidnapping da wanda ya saba wa Allah da wanda bai saba ba duk za a yi kidnapping din su fitnatul la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa sai an je ranar kiyama sai a ware mai laifi da mara laifi don haka wannan ke nuna cewa mu'jizar waɗannan annabawan daban littafinsu daban amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai allah ya haɗa masa littafinsa ma kansa mu'jiza ne ma'ana abu ne gagara ba dau tun a wancan lokacin ake kalubalantar larabawa cewa in kun isa ku larabawa saboda abin da suke ji da shi Shi ne iya magana sai ga mutum ya zo shi ba a taba jin cewa gajinin ya je ya durkusa a gaban malam wane ya yi karatu ba idan za ka kawo masa sunansa a rubuce ka ce ne wannan ba zai iya gaya maka ba bai sami ba idan za ka zo ka mai biro da takarda ka ce rubuta mun sunanka ba zai iya rubutawa ba amma yana maganar da ta fi ƙarfin kai wanda kake kaje ka kai karatun kaje ka ka zama expert professional ba za ka iya yin irin wannan maganar ba wannan me yake nunawa yana nuna wannan daga abin daga wajen Allah ne shi yasa Allah ya sa annabi ya zama 'ummi wanda baya iya rubutu baya iya karatu kai kuma idan aka ce maka al'ummi ana nufin kai zahiri ne aka sai ma ka iya karatu amma gwaninta ne ga annabi a ce masu al'ummi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba a daidai lokacin da kuma duk abin da ka zo da shi za ka tarar ya fi ka shi nan yana yarenka yaren da kake ji da shi kuke kababa da shi don a lokacin jahiliya kowa ana ba shi dama shekara ake yi kamar yadda ake yin idi to a ranar idi duk wani hamshakin balarabe da ya cika shi balarabe ne zai zo shi ya yi ko ba ko kuma yi waka don ta ake gane ƙwararre. zai zo shi ya yi sai akwai alƙalai a gefe alƙalai su za su faɗa su ce wane cikin ka akwai matsala kaza akwai matsala kaza da ka ce kaza da ka ce kaza da wakar kaza ta fi kyau don haka ga best wanda a shekarar nan ya zo number one to annabi sallallahu alaihi wasallama tun da ya zo duniya har ya bar duniya shi ne number one a littafinsa da ya zo da shi su ce masa mawaƙi ne in suka duba su ga ya fi ƙarfin waka su ce masa boka ne in suka duba su ce masa mahaukaci ne don allah ka duba an ce maka kai mahaukaci ne ya za a mahaukaci ya yi waka ya za a yi mahaukaci ya zama boka maganganu da suke su kansu maganganu suna warware kansu don haka haka allah maɗaukakin sarki sai allah ya ce musu in kun isa ku zo da aya ai ba a yi shiru haka an bar su ba sai aka ce in kun isa ku zo da aya ɗaya ko ta al'ada ga ɗan adam idan da za ka yi abu kai karatsaye ka baka ce masa komai ba watakila hankalinsa ma ba zai kai nan ba misali sai ka ce masa ba a fita ta wannan kofar watakila kafin nan ya yi shekara yana zuwa masallacin nan ta waccan kofar yake zuwa bai taba biyuwa ta waccan kofar ba amma daga ranar da aka ce masa ba a biyuwa ta waccan kofar sai zuciyar hita ce masa ni kuma sai na bi in ga abin da zai faru zuciyar yi kullum in ya biyo hanyar to don haka Allah sai ya yi musu haka ya ce in kun isa ku zo da aya ɗaya suka kasa in kun isa ku zo da sura ɗaya suka kasa Allah ya ce in ji ta ma'akin insu wal jinnu ala an ya tubi misli hadar ƙur'ani da a ce mutane da aljanu na farko da na ƙarshe za su haɗu don su zo da ƙur'ani ba su isa su zo da makamancinsa ba ko da suna taimakon juna ne wancan ya kawo kalma ɗaya wancan ya kawo harafi ɗaya wancan ya kawo kaza wancan a yi haɗaka ba a yi za a kawo kamar ƙur'ani ba wannan shi ma mene ne mu'ujiza ce gagarabadau ne to a gefe guda kuma sai aka ƙara wa annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu mu'ujizozi wasu abubuwa gagarabadau wanda suna nan da yawa Da haka wannan abin da aka ambata a nan wajen mu'jizozi ne gagarabadau ne na annabiwa na annabi isa alaihi salam wa idh kafaftu bani isra'ila ka tuna ni'imata da nayi maka na janye bani isra'ila ba iya cutar da kai ba qala alladhina kafaru karshe da suka nemi su kashe ka sai na ɗauke ka sai na ɗauke ka a farkon ayan nan idan muka duba allah maɗaukakin sarki sai ya ce izƙalar ya maryama udkur ni'mati alaika wa alawari da walidatika ka tuna ni'imar da na yi maka ya kai isa ɗan maryam ni'imar da na yi maka kai da kuma ni'imar da na yi wa mamarka sai kuma aka fara jero ni'imomin daga nan wajen malamai sai suka ce kenan ana nufin ita ma maryam tana irin waɗannan abubuwan ita ma ta yi magana a cikin zanin goyo ita ma ta iya rubutu ita ma tana rayar da matacce ita ma tana yin duk abubuwan da annabi isa ɗin nan aka ambata yana yi sai suka ce a'a ba haka yake nufi ba abin da ake nufi shine a lokacin da Allah ya saka ka samu wata ni'ima kai a matsayinka na ɗa uwarka mahaifiyarka ita ma tana jin ɗanɗano da daɗin ni'imar da ka samu balma wani lokacin ta fi ka farin ciki da murna a ce ɗanta shi ne ya zama shugaban ƙasa ɗanta shi ya fi kowa zama mutumin kirki a gari ɗanta shi ya zama kaza ɗanta shi ya zama kaza sai ta fi ka jin daɗi da farin ciki da murna don haka waɗannan abubuwan da aka lissafa na ni'imomi ba wai ana nufin maryam ita ma tana yi ba ne a'a da aka yi wa annabi isa ai ita uwa ce gare shi don haka sai ya zama tana jin daɗi tana farin ciki kamar ita ma an yi mata ne allah maɗaukakin sarki muke fata ya samu dace ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta babban darasi da za mu ɗauka a waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta shine a babban darasi shine tauhidi cewan Allah shi yake yin komai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh